Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. A sunana Sadiq Abbas a yau da mun lula ne zuwa fadar mai martaba sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu. Muna maka barka da saduwa daga cikin wannan shiri namu na da ɗan gari. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim ah, ina murna da halartar ku wannan fada nawa da farko za mu so ka aka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na tunga da ke karamar hukumar aure masarautar tunga dai asalin shi daga katsina ne akwai wani daga katsina ana kiransa mamman angulu shi daga tafashiya ne lokaci ya nemo isamo galadimar katsina to ba ba shi ba sai aka ba kaninsa kaninsa na sunan shi ibrahim ne to tun da bai samo galadiman katsina ba shi maharbi ne sai suka bar katsina sun zo mararraba kano sun zo rogo har sun zo zaria wato magana da nake yin nan a 1750 kenan wurin middle of 18th century lokacin da suka zo zaria suka zauna a zaria wato bayan yada zango a ƙasar rogo jihar kano kenan da suna a zaria sai akwai maharba irinsu suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan ana kiran wurin adabu a wurin akwai giwaye da yawa sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a adabu wanda yake hanyar obi kenan yanzu hanyar obi nan to a wurin sai suna rika kashe giwayen ɗin lokacin sukan ba sarkin kyana hauren don eh, cinyan giwan sai a kai ma an doma na doma to lokacin sai aka samu rikici lokacin da tibi suna zuwa gefen benue kenan turu kwande sai aka samu rikici tibi na neman su su expanding su fadada yawa su fadada wurin da za su zauna sai suka fara fada da mutanen kyana har ya rige kaɗan su kwace sarautar kyana to mu lokacin muna harbe mu, muna farauta sai shi sarkin kiyana a lokacin wasu ati sai ya ji ga wani jarumi mutumin katsina sai ya ya gayyace shi a kawo musu ɗoki da aka fara rikici sai aka kwato kyana to a ganin jarantakan da shi mamman angulu ya yi sai sarkin kyana ya ba shi wuri ana kira wurin bajin ba president bajin ba da yana benue a yanzu da ba yana benue ba ne da kasan har zuwa kyana ne akwai wani tibin da ya yi karfi a wurin sai ya ce shi ba zai bi mamman angulu ba ana kira shi atumaji da ya ki mishi bayyana to sai wani fada kuma ya sake dawo Allah da ikonsa da aka gama wannan fadan sai kuma shi ozegya adi ya shiga dan wani rikici na sarauta sai aka exile na shi zuwa gudun hijira kenan yawa aka kai shi wukari shi su mamman angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi suka tafi har wukari kuma an dawo da shi an sake sa shi a a matsayin shi na sarkin kiyana shi ya yi mulki a kiyana sau biyu ne to ina cikin wannan sai ya rasu amma kafin i rasu ya ba mamman angulu ji kan shi ana kira ta lami yar ogaji to lami ita ne ta haifi bubakar to lokacin da suka tafi suka dawo da shi suka dawo da shi a karagar mulki shi bubakar lokacin sarki eladoga onyatikpo ya ɗauki permission a wurin sarki ɗin cewa kai eh, wurin da yake nan sun ina cika fada da da tibaye so yana so zai koma akwai yan wanshi a gefen awai ya sauka a a ɓaure har akwai wani gano wanda ya yi a ɓaure wurin bai yi mishi ba saboda rashin ruwa sai ya je ya ya da zango a tsohon tunga shi abubakar kenan fa dan shi mamman angulu don shi mamman angulu ya rasu tun a bajin bane ana kira wurin tungar ƙasa duk wurin da sun sauka suna samun shi suna tunga ne to bayan sun bar ɓaure tun da ba ruwa sai ya tafi tsohon tunga ya kafa tsohon tunga akwai rijiyan shi yanzu haka a tsohon tunga har yanzu akwai ruwa daga wurin lokacin turawa kuma sun fara shigo da ships shine wani bature captain chacha da ya shigo tsohon tunga sai ya ce a ah, ai sai ya bashi shawara ai akwai wani wuri gashi nan akwai ruwa to present tunga kenan sai ya bar wurin ya tafi tunga ya kafa wannan tunga kuma sun kafa gari sai garin kuma shi ya zo ya zamanto kaman idon awai ma gabaki daya domin sagawan bell wanda ya yi governor general na northern region duk lokacin da zai zo wani abu a wai sai ina bi ta ibi sai ibi ta tunga sai ya zo tunga tukuna sai tafi a wai ina bi ta ruwa ne Allah da ikonsa shi wannan bubakar shi ya haifi shu'aibu wato kakana kenan wanda ya haifi ubana kenan lokacin da tsufa ya zo mishi ɗan shi shu'aibu a cikin 'ya'yansa mata wurin wurin biyar ne mm. Shu'aibu din ne namiji shine kuma autarsu kakanka kenan kakana kenan to shi shu'aibu bai isa da za ba shi sarauta ba sai akwai wani mayaki wanda shi shi bubakar shi ya musuluntar da shi ya bashi kuma yar shi ana kira ta amina sai ita ta roka ta ce a ah, to ai tun da tun da sarki ubansu ya rasu ta ne kuma bubba a ba ta riko aka bar mata ta yi riko mm. sai ta ba mijinta shi ne wanda yake yin function na, na sarki so shi ya yi ma bai jima ba sosai ya rasu har ya rasu ma ba sai ba yi sarautar da wuri ba an zo aka nada wani umaru to shi dai ba relationship alaka ken yawa babu wani alaka da shi sarki baka amma ina cikin tawagan da suka bi shi so an gama wannan shi ya rasu sai aka sake nada mamman mamman da aka nada shi bayan shi sai ali bayan ali sai shi lokacin shu'aibu dama ya zama babban mutum ko ya mm. zama ya karbi mulkin ubansa mm. bayan shu'aibu sai alkasun ibrahim bayan alkasun ibrahim sai umaru shu'aibu wanda shi ɗa ne a wurin shi shu'aibu ɗan bubakar din to sai ni yanzu kai za iya cewa sarki na nawa kenan na tara Kamar ita masarautar tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu. Ya kai shekara ɗaya. To kamar ita masarautar tunga kamar gidan sarauta guda nawa ne a tunga? Eh to gidan sarauta dai an fara da guda ɗaya ne shi gidan Bubakar amma yanzu muna da uku ne. Akwai gidan Bubakar ne. Gidan ku kenan. Gidan mu kenan. Akwai gidan mayaki gidan mijin Amina yar shi Bubakar ne. kenan. sai akwai gidan ali to gidaje uku ne gari da wani abu to kaman bayan ku katsinawa da kuka kafa wannan gari na tunga wani irin kabilu ne suke tunga to tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar kaga bayan su katsinawa akwai jukunawa akwai kabawa akwai kuma uh, eh, gobrawa sai kuma su tibi to kamar wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutanen tunga ne sana'an mutanen tunga da yake garin ina bakin ruwa masunta suna nan. To harkar noma ba ba. Akwai a noma ai shine ma a yanzu dai kan noman shine babban sana'a sai shi kamun kifi sai kuma eh, farauta. Kusan kowane gari in ka je zaka ga suna da irin nasu take. Kamar ku a tunga kuna da wani take wadda kuka yi shahara akai da aka san ku da shi. Tsintsiya madaurin ku To yanzu bari mu duba irin eh, kalubale da illa masarautar tunga ko kuma garin tunga yake fuskanta kamar da me da me kuke fuskanta a matsayin kalubale Eto, eh a gaskiya um, a da kafin kafin zuwan dangote nan muna da wayansu su wanda suke ci muna tuwo a kwarya kaman bandits suna rika masu satan dabbobi kenan masu satan dabbobi cattle rustling da su ne da masu tare hanya yan fashi kenan yan fashi saboda zuwan dangote kamfanin dangote nan mun samu security sosai yanzu kamar sauran kalubale da suka jibanci kamar fannin ilimi ko makaranta eh. hanya ruwan sha asibiti shin waɗannan ma ba ku da matsala akai ko kuma kuna fama yanzu muna da wani primary health care mm-hmm. a a comprehensive one dai karamin cibiyar kiwon lafiya yawa to kuma muna da secondary school idan ba ku da matsala kamar na hanya ko kuma ruwan sha a ah, ai major problem namu yanzu hanya ne da mun ji an yi approving hanya daga lafiya a tunga road ne hmm. To, amma da an zo yin hanya sai mun ga hanya ya tsaya a wai. Tun da hanya ba wai babu wani nisa ai, 24 eh, kilometers ne daga awai zuwa Tunga. To, kamar menene kuke bukatar gwamnati ta yi muku? To, abin da muke bukata dai kaga na farko magana hanyar da na yi. Muna roƙa gwamnati su yi ƙoƙari. Sai maganan wuta. Wuta lantarki da an kawo shi har baure. to baure zuwa tunga bai kai ma kilomita uh, goma ba idan aka zarce da wannan wuta zuwa a tunga to bisa la'akari da irin kalubale da uh, garin tunga suke fuskanta sai na garzaya ofishin kwamishinan kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma na jihar nasarawa alhaji yusuf aliyu turaki shin wani irin mataki gwamnatin jihar nasara take kasancewar ma'aikatar ka ce take da alhakin bunƙasa ci gaban al'umma to alhamdulillah kai magana kan hanya tsakanin awai zuwa tunga wannan hanya federal road ne shi gwamna wanda ya bar gado saboda ya ga yadda hanyar ya lalace sai ya ce to bari dan gyara hanyar daidai kamin lokacin da ita gwamnatin tarayya za ta zo ta ci gaba domin a rage wa mutanen wannan wurin wahala game da maganar wutan lantarki yana da kyau domin wani ciyaman ne ya fara daga awe zuwa kekura wato musa da musa yadu kenan shine ya jawuta daga awe zuwa kekura ni kuma na jawutan daga kekura zuwa ɓaure a lokacin da na ciyaman na ƙaramin hukumar awe kuma yanzu na ji kamar ciyaman na ƙaramin hukuma wai shi ma na yanzu ya fara sa ya saya waya. wanda shi zai jawo ta zuwa tunga kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima.